ok to uh, eh, mala haruna me zaka gaya mana game da wannan sabon mm, bam da ya tashi a portisco wato alan kamar bayanan da muke samu daga nan garin portisco na nuna cewa misalin karfe bakwai na dare ne dai aka samu aka ji wani kara mai karfin da yake a cikin garin portisco wanda kusan wanda ke cikin garin portisco a kowane kusurwa ya ji wannan kara wanda daga bisani aka gano cewa an samu fashewar wadda bom ne a nan tsakiyar gari wato gabar da gari a cikin garin fataskom mm-hmm. ɗin. a ina a cikin garin fataskom kasuwa ce ko wani wuri ne sananne yawa cikin makaranta ne da filin makaranta a inda kuma ake gudanar da kamar wasannin kwallo haka a nan da aka samu wannan tashin bom ɗin kuma ana kyautar kamar wani ne ya je zai aji wannan bom bombin ta tashi da shi don ana ta magana cewa mutum guda ne bai wannan bom ta hallaka kuma wanda ake sai san kamar shi ne ya je ajiye wannan bom an ba ta wannan bom ne saboda ya je ajiye sannan wannan bom din ya hallaka shi tare da bom din gaba da lokacin da bom din ya kashi ya hallaka shi sannan wata kuma jiya za ta ai yaron da ke dauke da bom din da kuma wani da ke dauke da bayo yana tura bayo bom din ya hallaka su gaba daya so ne bayanan da muke samu ne tsakanin mutum ya zuwa biyu ne wannan bob ya hallaka a wannan fili don ana cewa babu kowa a lokacin da bob ya tashi eh, haruna wani abun ya faru ne an yi wajen kwana uku hudu an rufe portusco tana ɗaya daga cikin wuraren da aka hana zirga-zirgar mutane saboda bukukuwan kirsimeti ko haka yake yau da gaba ɗaya suna ɗaya daga cikin masu ma garuruwan da aka hana zirga-zirga musamman na shiga da fita amma akan bar mutane su yi zirga su a cikin gari to shiga da fita dai ba a ba da wannan damar yau ne zan ci kusan duka da borno da yorin aka ba da damar zirga-zirga da shiga da fita din kuma aka samu tashin wannan bom na yau to abin gaskiya akan ba mutane al'adari kwarai da gaske yadda aka tsallake jami'an tsaro a shigo a dasa irin waɗannan bamamai kuma har ce ya tashi duk da irin wannan matakan tsaro da kullum sai kirarin cewa suna ɗauka na kare gari zuwa shi wanda ya ta da bam dinnan, eh, ka ce a mota ya zo ko a kafa ya zo a kafa ya zo a kafa ne a tsakiyar filin makarantar ne inda ake wasanni a dan kusan kowane wayewar gari aka ce akan yi wasanni kamar na kwallo kuma akan taru da yawan gaske dan ana maganan eh, eh, ranar litinin nan ana maganan za a yi wasan kwallo kuma za a taru za a tara jama'a da yawan gaske kuma ina kyautar kamar kasar yawanci masu duk irin na ba marja wasu sun duk inda jama'a suke da dama sukan je su ajiye wannan bom ɗin. Hmm. to ina kira da san kamar suna hangan cewa za a yi wasan nan a wannan litinin in ce su kokarin dasa wannan bom ɗin kuma sai Allah ya hukuncin ta to amma izo yanzu dai bayan shi da wannan mai baro din ba a ba da san cewa akwai wasu ƙarin mace-mace ko da wanda suka jikkata ba ko eh babu gaskiya da dama dare ya riga da ya soma kusan kowa ya koma gida so babu mutane a kan kuma babu mutane ma a wannan fili so babu wanda ya samu wani jikata ko kuma wanda suka samu wani jikata ko kuma a mutuwa ba da waɗannan mutane da ake san kamar su biyu ne kacal a wata majiya ma na nuna cewa kamar mutum guda ne wanda ya zo a biye wannan bugun. to a sanadin wannan abin da ya faru yanzu wani hali portugal take ciki an sake maido da dakile ta ko tana nan buɗe yaya. Abu da take amma gaskiya kusan kowa ya shige gidansa da ko lokacin da na yi waya an nuna min cewa kusan kowa ya shige gida jin kalan wannan bom to ya rata na mutane kwarai da gaske kusan kowa ya shige ne gida ya kulle an kusa yara sai kowa ya shige gida da sai daga misali dai mutane suka fara dan zagowa suna dan dudduba inda abubuwan ya abin ya faru sai daga da da dan da farko ma ba wanda ya gane abin da ya faru ko daga ina ne amma an ji kara ne karfin gaske gaskiya saboda kusan kowane fitowa na samu wayoyi na jama'a wanda suke cewa sun ji wannan karan kuma suna kyautar kan bom din ne kuma daga baya hakan ya zo bayyana yanzu yanzu akwai abin da wata hukuma ta ce game da wannan al'amari ba abin da hukuma ta ce bai har zuwa lokacin da muke magana da kai yanzu haka kawai Allah zuwa wani lokaci za su bayyana mana abubuwa da suka gane amma hali yanzu ba abin da suka ce akai. kai to ma ke da haruna mun gode kwarai da gaske Allah ya kiyaye gaba